أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن بكوي غوتم هدوء shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara ta 2016 yau muna darasi na 52 a cikin wannan littafi mai albarka na shima'il muhammadiyya na imamu tirmidhi rahmatullahi alai rahmatan wasiya za mu tashi a babi ne da ke magana akan akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam ko khuluqun nabi ko babin da ke magana akan halin annabi ɗabi'un manzon Allah tadar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun karanta hadisi ɗaya ko biyu a ciki ko na kutaiba ba mu tashi kutaiba bin sa'id um, qala حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسسته خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا إطرا كان ألين من أرق النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبعي هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سالم العلوي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه احدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو كنتم لو قلتم له يدع هذه riwayar abin nan anas dan malik ne yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wani mutum wata rana ya kasance a kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinsa akwai alamar wani turare da ake ce da shi sufra wani turare ne da ake yinsa da za'afaran turare ne da ake yinsa da za'afaran ana ce da shi sufra ko kuma ana yinsa da wani za'afaran din ana sanya wa kaya ko kuma wani bangare na jikin mutum to amma galiban turare ne na mata shi sufura ɗin galiban mata ne suke sa shi a wancan lokacin saboda ƙanshinsa baya bayyana sosai ba daidai yake da almiski ba da sauran turarruka sannan kuma shi sufura idan aka sa shi ana ganin alamar launinsa irin turare ne da in ka sa za ka ga alamar launinsa to shi ne daman turaren mata turaren maza ba a ganin launinsa sai dai a jiyo ƙanshinsa daga nesa turaren mata akwai launin a jikinsu akwai launin a suturar amma na gefe baya jiyo ƙanshin sai dai su su ji a jikinsu ko wanda yake kusa da su yake tare da jikinsu to zai ji to wannan shine turaren da ake so mace ta rinka sawa ba a so mace ta sa turaren da idan ta gitta wani zai jiyo ƙanshin wannan ya zama fitina kenan saboda shine zai sa wani ya tunaninta har kuma watakila ya ƙoƙarin yi mata magana ko kuma na makamancin wannan don turare yana tayar da sha'awar ɗan adam to shi yasa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa ayyu mamra'atin ista'tarat sun kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fahiya zaniya duk matar da su sanya turare dan a ji ƙanshinta mace ta fesa turare don in ta zo wucewa a jiyo ƙanshinta to manzo Allah ce wannan mazinaciya ce fahiya zaniya mazinaciya ce so mutane ku ji tsoron Allah ku daina barin matanku suna sanya turare mai ƙanshi suna fita saboda ku lalle ana rubuta musu alhakin zina kuma mata ku ji tsoron Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi dokarsa akan shiganku da fitanku annabi alaihi salatu wassalam ya ba da doka kada ki yadda ki fesa turare mai kanshi ta yanda in kin wuce za a ji kanshin kar ki sa turaren mijinki ki fita ba a baki daman fesa turaren mijinki ba amma a cikin gida in kika sanya turaren tsakaninki da mai gidanki da 'ya'yanki wannan babu laifi amma matukar za ki fito kofar gida kuma ko da mota za ki shiga haramun ne ki fesa turare wata mata ta ce to ai ni da na fito daga gida motar mai gida na nake shiga daga motar nan sai sauke ni inda zai sauke ni ko kuma daga na fito daga gida mota nake shiga sai a kai ni makaranta irin wannan uzurori dai na banza annabi ya hana ki fesa turare za ki fita ba mota ba ko jirgi za ki shiga haramun ne in an yi haka an saba Allah akwai waɗanda suna ganin burgewa ne su sa turaren suna yin ƙanshi abin mamaki ka ga matar aure ta zo ta wuce ta kusa da kai ka ji ƙanshi ko ka ga yarinya budurwa mara aure ta wuce ka ji ƙanshi ko za su je makarantun islamiyya suna gasar fesa turare mai ƙanshi gasar yin kunshi da kwalliya kuma wai makarantar islamiyya da gama ce za ta je makarantar islamiyya sai ta yi minti talatin a gaban madubi me alaka daga baki dama za ki je makarantar islamiyya sai kin yi wajen minti nawa a gaban madubi kina goge-goge ana makale-makale kuma wasu makarantun islamiyya galiban malaman maza ne to ko mala'iku ne suke koyarwa haramun ne ke kwalliya kuma ki sa turare a jikinki so ya kamata a faɗakar da su a tsoratar da su kuma mace dole sai da faɗakarwa kuma dole sai da sa ido in ba ka ba za a maka barnar da baka tsammani a ji tsoron allah kiyaye to annabi da ya ga wannan mutumin ya sa wannan turare to ɗabi'ar annabi tunda muna magana ne akan ɗabi'an manzon Allah sai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi shay'in yakrahuhu to annabi sallallahu alaihi wato ya kasance baya iya tunkaran mutum da abin da baya so ma'ana yana da ɗan kau da kai yana da adamu wato almuwajaha baya so ya maka maganar da in yayi zaka ɗan ji kunya haka saboda kawaicinsa sai ya shiru ya kyale shi kuma shi maganarsa a matsayinsa na babba da ya fuskanci mutum yana masa za a kalle shi to sai da mutumin ya tashi wanda ya sa turaren matan kenan tun daga alamar nan ta fito ƙarara falamma kana falamma قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه hadhihi sufra sai annabi ce da ma kun gaya wa wannan mutumin ya daina sa wannan turaren sufura din kaga ba mu ba ratan ya masa magana ba wani ya ce ya gaya masa sai ya ce su faɗakar da shi to wannan yana nuna yan uwana a cikin abin da za mu koya a wannan hadisin idan mutum ya yi wani abu wadda yake ba daidai ba wani lokacin sai a wakilta wani ya masa magana shi ma wani abu ne mai kyau akwai wanda za ka ga zai ji kunya an ka masa magana zai ga kamar ya kunyata to kai karka masa sai ka tura a yi masa magana wannan shine girma kuma wannan shine kamala akwai wanda kuma bai zai ji magana kowa ba sai kai to shi kuma sai kai kokarin kai masa magana din bil uslubil hasan da uslubi mai kyau قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسحاق أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد ابن عبد عن عائشة أنها قالت نانا عائشة تنا رضي الله عنها lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfahu sallallahu alaihi wasallama tace annabi bai zamanto mutum mai alfasha kuma mai ƙoƙarin mai da alfasha ɗin ɗabi'arsa ba lam fahishan fil qawli wala fahishan fil a'mali wal af'ali kuma lam ya takallafu bil fasha'i ba mutum ne da yake yin takallufi dan ya alfashar ba sallallahu alaihi wa sallama mun yi bayani akan wannan hadisi din mun faɗi alfasha faɗin maganganu marasa kyau su ne alfasha maganganun batsa alfasha ne dukkan wani zunubi alfasha ne da maganganun da duk mutumin kirki bai zai iya buɗe baki ya faɗe su ba amma kai za ka iya faɗa ta wani alfasha ne ta wani baya wannan to gashi magana ta kirki ma da zai fuskanci wani ya gaya masa ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza yana da jin kunya yana da jin nauyi wani lokacin sai ya wakilta wani ballantana maganganu tsiraitattun maganganu maganganun da ba su da sutura maganganun da suna da nauyi mutumin kirki ya faɗe su annabi ba ya yi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu wala khaban fil aswaqi annabi alaihi salatu wasallam ba mutum ne mai daga sauti a kasuwa ba an ce sakhab wato alladhi yarfa'u sautahu wanda yake daga sauti hayaniya a kasuwa kun san kasuwa matattara ce ta kowa da kowa to annabi a kasuwa ma ba a jin sautin shi to hayaniya a kasuwa suka ne addini allahumma illa wanda yake sana'arsa haka take akwai wanda sana'arsa kullum zama yake yana jama'a kaza kaza kaza kaza kaga wannan sana'a yake kaya yake tallatawa amma wanda ta hanyar musu ta hanyar jayayya ko dan hayaniya ko ne ta rudu shi wannan aka hana haramun ne wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ata annabi alaihi salatu wasalam baya sakayya da mummunan aiki a masa mummuna ya saka maka da mummuna ba halinsa bane ba ɗabi'arsa bane walakin ya'fu wa yasfahu sai dai shi yana yin afuwa idan aka bata masa sai yi afuwa wa yasfahu ya kuma kawar da kai mana baya mai da martani da irin mummunan abu da kai masa yana da mujazati wato Bilkairi kenan la yuqabilu as-sayyi'a bis-sayyi'a duk da qur'ani ya bashi dama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha duk wanda ya maka mummuna to kai masa mummuna guda ɗaya irin nashi idan wani aka yi masa ba daidai ba ya ga zai rama iya daidai abin da aka masa to bai saba wa Allah ba sai dai abin da ya fi kamala shine mutum ya yi afuwa ya yi faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda ya yi afuwa ya gyara sai yana ga Allah innahu la yuhibbu zalimin to wannan kenan wannan hadisin Abu Dawud ne ruwaito shi da isnadi mai rauni saboda a cikinsu akwai Salman al-Alawi mutum ne wanda ke mai rauni ba Salman ba ko Suleiman ake cewa sunan shi قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة wannan hadisin Aisha ce take ba mu labari Allah ya yarda da ita har yanzu tace cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani abu da hannunsa ba hmm. ya ɗauki hannunsa ya daki wani abu ko ya daki ɗansa ko ya daki dabba ko ya daki wani bai taɓa yi ba ya daga hannu ya duka saboda an yi masa ba daidai ba kun gane ko ya tanadi bulala ya ajiye yana dukan wani bai taɓa yi ba sai dai in jihadi ne saboda Allah dukansa da takwabi ne jihadi in an ji filin yaƙi wala zaraba khadiman wala mara'a bai taɓa dukan hadimi ba mai masa aiki haikun ji mai masa aiki a ya ce shekara goma magana ma bai taɓa yi min ba ya ce mun wai don me yasa ne kaza ya ce bai taɓa yi ba wala ra'atan annabi bai taɓa dukan matarsa ba ko wata mace hadisin muslim kaga wannan in kan lura hadisin tun farko ma ya gama magana ai da ya ce ma da ta ce ma da rabar sallallahu alaihi wasallam biye da shay'an qattu ai ta gama bai taba dukan wani abu da hannunsa ba ko ana akai shiru yayi to sai kuma aka zo aka yi bayani dalla-dalla wannan taksis ba da tamim kenan yana kana a yu'alijul akhta bi darb kenan ba baya gyara kurakurai ta hanyar duka baya yi ya tarbiyyantar da yaransa ko iyalansa akan haka kuma sun saba da shi a haka kawai kuma ya tarbiyyantar da sahabbansa a kan haka wata ran an kawo masa ƙaran ana yawan dukan mata a gida mata suka kawo masa ƙara cewa mazan su lokacin da Allah ya saukan da ayan nan wallaci ta kafuna hunna fa'izuhunna hunna fil madaji'i hunna fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila sai suka je suka ta dukan matansu duka da mutum mace ta masa abu kaza sai mata duka sai suka zo suka ce ya rasulallahi duka ya yi yawa a cikin gidaje ka yi wa sahabbai bayani ko ba fahimci ayan nan ba ne daidai shi na nabi ya ce masu dukan matansu laisa ula'ika bi khiyarikum waɗannan ba su ne zaɓaɓɓu a cikinku ba annabi ce laisa ula'ika bi khiyarikum waɗannan ba su ne zaɓaɓɓu a cikin ku ba sannan kuma idan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe shi abin da yake nasiha abin da yake nasiha to wannan yana nuna mana hali na annabi alaihi salatu wasalam amma ba yana nuna cewa kuma duka haramun bane yanzu muna magana akan hali ne da ɗabi'ar annabi in ka ga dama za ka iya ɗan bakawa Allah ya taimake ka kana da waɗanda ko baka da ke su ba za su yi yaro in baka da ke shi ban zai bi umarni ai yayi kyau to amma waɗannan yaran na zamanin dole sai an musu aiki da an zalnal hadida fihi ba'asun shadidun wa manafi'ul nas inda a ce za su yi setin alhamdulillah suna da tsoron allah da in ka ce kada a yi za a kiyaye ba ra'ayi ba suna da biyayyen da sun san girman mahaifi sun san girman mahaifiya in ka ce da ka buɗe baki ka ce kar a yi ba a yi to wannan shi fi kamala Ka ɗauki tsumayi ka dake wani ko ɗanka ko wani shi to abun ba haka yake ba yanzu galiban akwai ɗaiɗaiku wani zai iya cewa wallahi tun da yake mahaifi shi bai taɓa dukansa ba yaran yanzu nan ku duk ka da taƙawarka ɗayan biyu ne ko dai ka haƙura bakin ciki ya ishe ka akan abin da za su yi taimaka ko kuma ka ɗauki bulalar da itacen kai ta yi in an ga kana dukan sai ka ga an yi ladabi da biyayya to kowa sai duba ya ga wanne ne ya fi dacewa da shi da kuma mu'amalar gidan shi amma ba yana nuna cewa in mutum ya daki yaronsa ko ya ladabtar da shi ya saba Allah bane amma kamala kar a yi shi dai manzan Allah ba ya yi kuma Allah ya ce muke shi ya sarrafa iyalin a haka to idan kuma ga dukan naka ba zai yi amfani ba to shi ma babu bukatarsa in ba haka ba me amfanin ka yi abin da ba shi da amfani idan ka yi ma ba shi da tasiri in kayi ma sai dai a daɗa fandara sai ka haƙura sai ka bi wani uslubin kuma daban an fahimci wannan to wannan kenan قال حدثنا عمر بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن اياب عن منصور عن الزهري عن أروى عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أيسرهما ما لم يكن مأثما لأن نعم، عائشة a matsayinta na mata annabi take tare da shi kullum ya kamata a ce ta fi kowa to ita take ta bamu labarin halin annabi ta ce ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaukan fansa shine muntasiran yana neman ɗaukan fansa ramuwa min mazlamacin zulimaha qattu akan wani zalunci da aka zalunce shi ba kwata-kwata ma kana yadabu li nafsihi alaihi salatu wassalam dabi'a baya yin fushi dan kankansa. kansa duk ka da kaga yayi fushi to an keta dokar Allah ne amma wai dan wani ya bata masa shila auyan tasirul nafsihi sai dai in an keta dokar ubangiji malam yunta hak min maharimin lahi ta'ala matukar ba a keta wato dokar Allah ba amma fa in an keta dokar Allah za a ga fushinsa yanzu ne sai kaga fuskarsa ta yi ja tana fari sai ta koma ja ta kamar jini zai bulbulo lokacin ya ga an saba wa Allah kenan to kuma baya haƙuri na saba wa Allah sai ya yi magana amma wai dan shi shi kansa mutumin da ya zo wani ya zo sha ya shaƙe shi a gaban sahabbansa cikin gatansa a ga iya abin da zai sa ya fushi kenan ai kuma ya shaƙe shi wai ya zo neman hakkin Allah ya zo neman sadaka ba mutum ya zo neman sadaka kuma ya shaƙe kai ce ka bai sadaka muni ya ka gani a yi lamarin da abin ne a yi ya sake shi kuma ya fita je kawo mai sadakar ya bashi wani ya zo imam bukhari ya kawo cin al'adabul mufrad wani ba yahuda ya ba annabi bashi suka yi alkawari nan da kamar sati biyu ko sati uku misali ya ce ya dawo ya karɓa kudin shi kudi ne a shi annabi yana cin bashi barai kuwa yana wayan gari wani lokacin bayi da shi sai ne rance kuma rancen ma har wanda ba musulmi ba yana karɓa a wajensa wannan bai saboda sharri lokacin da suka yi alkawari da annabi bai cika ba alaihi salatu wassalam sai gashi ya dawo kawai sai cika bani kudi na ya rutsa annabi a cikin mutane sahabbai suka yi ca za su ci mutuncinsa sai ce a da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala yace ku kyale shi wanda yake da haƙƙi a kanka ai yana da magana duk wanda ya ɗauki wani abu ya baka da sunan rance ai yana da dama a kanka ai sai yadda ya yi da ni ai ya ce me kake so ce sai ka biya ni ya ce ba mun yi alkawari da kai sai lokaci kaza ba sai ce ya fasa sai annabi ya ce to ya haƙuri bari ya je ya nemo in ya samu sai ba shi manzan Allah da shi alaihi salatu wassalam ya yi makoci wanda ba musulmi ba sai rinka ɗebo shara yana zubo masa in yi shara ya share gidansa sai rinka zubo masa kullum shi kuma sai ya sa a kwashe sharan aje a zubar da ita a waje haka aka yi ta yi wata rana Allah ya jarabe shi rashin lafiya bai iya zubo sharar ba ya ɗauki lokaci sai annabi ya gaba a zuba wannan sharar sai ce ya aka yi sai aka ce ai bai da lafiya ne me yin wannan aikin sai ce to bari je in gaishe shi in tambaye shi ya je kuma ya gaishe shi ya ce kwana biyu ne na ga ban ga an zuba mun shara ba shine na shebar in tambaye ka la yaghdabu li nafsihi la yantasiru li nafsihi ba yahudiya ta je ta dafo naman akuya ko tinkiya ta kawo masa ta sa guba a ciki guba ta saka a ciki saboda ta san yana sha'awar nama ta daho ta sa guba ta kawo masa sauran sabbai suka ci wasu don hasin mutuma shi kuma ya dauka ya gatsi nama ya fara taunawa sai ji nama yana magana yana magana yana cewa ka dakata karkace akwai guba a cikin sai ya furzar da naman sai annabi ce duk wanda yake nan gurin ya zauna kai ya tashi a lokacin ya yi wannan hikiman ne saboda ya tsare kada mai laifin ya fita ya ce ina matar da ta kawo namun nan ka ce aje a nemo ta aka nemo ta ya kamata watakila ya sa a dake ta ko ya zazzage ta ko ya ce ashe baki da kirki sai ce me ya kai ki ya ce ta ce wannan namu a wata riwaya ce ki ci ta ce a'a bara ta ci ba a wata riwaya sai ce kin saka wani abu ne a cikin wannan ta ce eh na saka me kika sa ta ce guba ta ce sai ce da ita ke kuma ya kai ki wannan aikin ta ce na yi wannan ne don mu huta da kai ka dame mu kuma idan kai annabi ne na gaskiya Allah zai kare ka idan ku ba na gaskiya ba ne za ka cika mutu kawai kanci sai ce to gashi Allah ya kare ni namun ya yi magana ya ce akwai guba a ciki sahabbai suka ce a basu dama za su yanka ta za su sare ta ya ce a ku kyale ta to shi ma malaman fikir suka yi ta magana me hikimar da ta sa annabi bai kashe ta ba me yasa bai kaza ba kaga duk wannan misalai ne na me na haƙuri yana da haƙuri kuma ba zai fushi wa kan kanshi ba matansa sun haɗa mitin a kansa shi kansa matansa mun karanta da ku a cikin karatun sahih bukhari satin da ya wuce wani bangare na wannan suka zo suka sashi a gaba kowa ta ce wannan a kawo mata kaza a sai mata kaza a sai mata kaza a sai mata kaza a sai mata kaza ya tsaya ya shiru ya yi tagumi ya ga cewa shi dai Allah ya turo shi a matsayin annabi ne ba mai kuɗi ba ko a matsayin sa na annabi shi da yake cewa a guji duniya yau ga matansa sun ce sai an musu abin duniya sai da na Umar ya zo ya ga yadda halin da annabi yake ciki ga su sun kewaye shi sai ce ya rasulallah lokacin muna makka mun fi ƙarfin matanmu amma yanzu mun dawo madina ana ganin an samu wadata an samu sauƙin rayuwa yanzu matanmu sun fi ƙarfinmu sai ce kaga yanzu yanzu na baro gida matata ta ce sai na mata kaza na mata kaza na mata kaza sai manzan Allah ce ka su. ni ma abin da suka ce min kenan to Umar ya ce daman yi wannan magana ne in samu yaya annabu ma zai yi dariya ko yaya don yanayin da na gan shi ba yanayi ne mai daɗi ba ya rufe matan da faɗa shi Umar shi kuma tun da shi zai iya yin faɗan ya rufa su da faɗa ya buɗe musu wuta ku yanzu ku za ku zo ku yi kala kala kala annabin za ku yi masa kala. hasan mata su aisha ita ce ta buɗe baki ta ce a'a hai mutum baya yin mulki a gidansa ya zo gidan wani kuma ya mulki ta ce ya kai umar ka koma gidanka nan gidan manzan Allah ne nan yanzu ba yanzu ka ce ka baro gidanka matakka ta ce ka mata kaza ka mata kaza ba wannan fadan a can ya kamata ka yi ta ce mu a nan ba ka mana fada ba to a kan wannan ne Allah ya saukar da aya ya yi musu fada ya Allah ya musu barazana za a iya rabuwa da su A asarabu in tallaka kunna an yi yubdilahu azwajan ko an yi baddilahu a wata kira'ar azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara to duk wannan yana nuna mana haƙurin annabi wannan wani babi ne wasu jiddan juriyar wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran sabai suka zo suna cewa a basu wani abu aka samu yana bayarwa ka bani wannan ce ka bani yana bayarwa ka bani suna biyo shi yana ka bani ka bani har sai da suka je suka sa shi ya fada kaya yana miƙa musu suna karba yana matsawa baya sai je kusa da wata kaya kayan nan ta kame mayafinsa gaba ɗaya ya zo zai tafi abu ya gagara ya ce gashi nan kuna ta cewa in baku in baku in baku sha kun jefa ni a cikin gaya ya ce babu wani abun da na ɓoye shi ban baku ba ya nuna musu kuma haɗarin wannan abu na duniya wannan abu na duniya da ka ce a baka a baka ya ce yana da haɗari yana da haƙuri sallallahu alaihi wa sallama yana kau da kai so Allah ya mana rangwame Allah ba mu iko da halin shi ko to shine sai um, na <coughs> aisha take cewa sai dai an keta dokar Allah duk wannan jawabin kuma idan an keta dokar Allah labarin daban ne fa idan tuhikat min maharimillahi shay'un kana min ashaddihim fi zalika ghadaban idan aka keta dokar ubangiji to ya fi kowa fushi amma khuyyira baina amrayni ba a taba ba manzon Allah zabi akan abubuwa guda biyu ba illa ikhtara aisaruhuma aisarahuma ma lam yakun ma'zaman ba ce sai annabi ya zaɓi mafi sauki in dai ba saban Allah bane wannan hadisin bukhari ne da wannan da muslim suka rawaito shi to shi ma kaga wannan yana nuna mana in dai imani ne to ya kamata a ga kana da mugun in an keta doka Allah ba haƙuri bane ne alaji ana saban Allah a gidanka kana gani sai kai shiru sai a ce ai hakuri ne da shi ai wannan mutumin Allah masa albarka kana gani suna jin kiɗa ba za ka nuna damuwa ka ai ba kai aka saba ba Allah aka saba kana gani ana kallon fimafimai na banza da zai lalata tarbiyyar 'ya'yanka da iyalinka a gidanka sai a ce ai hakuri ne da shi ai baya magana kana gani 'ya'yanka ba sa fita sallah ba sa sallah ba sa zuwa makaranta islamiyya ba sa yin abin da ya kamata sai a ce ai haƙuri ne da shi ai shi baya magana to wannan ba yabo ba ne a kallawo kashe kanka ne kashe gidanka ne kamala ita ce in an yi ba daidai ba kai magana ku fahimci wannan da kyau don akwai wanda kuma ɗabi'arsa haka suke wallahi bai taɓa buɗe baki wai ya ce a yi kaza ko ya nuna fushinsa don an yi wani abu ba daidai ba sam duk abin da mutum zai halal ne <laughs> kwarai da gaske su kuma wannan sai ga irinsu wani lokacin irinsu mutane irinsu suke so musamman fandararrun yara za su yi komai kafarsu a miƙe saboda shi mai gidan baya magana baya magana haka Allah ya shi ya iya da haihuwa ya da ƙoƙarin haihuwa kan amma magana an yi ba daidai ba ta wannan kuma da'af wannan ba addini ba ne yawa shi ma annabin ba wai yana ganin ana saba Allah ne yana kin yin magana ba ko ba gaba ne yawa in an yi ba daidai muka yi magana gidanka ne saboda Allah zai tambaye ka akan gidanka yaya kabari ana kaza baka hana ba to wannan kenan amma ya ce idan aka yi idan aka ba shi zaɓi akan abu guda biyu sai zaɓi mafi sauƙi wannan kuma yana nuna mana siyasar rayuwa yan uwana ka riƙe duk wani abu da ka sani na rayuwa in an ce maka wannan yana da wahala wannan yana da sauƙi to zaɓi mai sauƙin duk wanda yake yana zuwa ya zaɓi abu mai nauyi mai wahala to zai furzar da shi wata rana sai ka jefar da shi tafiya ce za ka yi sai a ce eh, in ka bi wannan za ka fi samun sauƙi wannan hanyar ta fi sauƙi wannan tana da yar wahala kaɗan sai ka ce a barin bi ta kawai ba komai a'a in dai an baka zabi to ɗauki mafi sauki ko ka ɗora shi akan wannan ka'idar sai ka huta wannan kuma zai sa ka ga mutum bai da alfahari a cikin al'amuransa shi abu mai sauki shine ko aiki za ka yi ko gini za ka yi ko wani abu za ka yi sai a ce to alaji ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan sai ka ce wanne ne mafi sauki mai kyau kuma mai sauki sai a ce wannan yana da kyau kuma yana da sauki sai ka ce to na zaɓi wannan to annabi shi in dai an ba shi zaɓi to mai sauki yake ɗauka kakka yadda ka ɗauki abu mai wahala ko da ku za ka iya yi wani sai zan iya yi a'a a'a ka zaɓi mai sauki قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أروة عن عائشه قالت استعذن رجل على صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له ونمتن يازو وترانا ينمي إذني أو ذا النبي صلى الله عليه وسلم يتي lokacin tana tare da shi wannan mutumin sunansa uyayna ibn hisan uyayna ibn hisan wasu kuma suka ce to ba dai sunansa shine abin damuwa ba ku dai gane wani mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne ya zo wajen annabi kawai sai annabi ya je yana neman izini zai shiga gidansa ai zai zo wajensa sai ce to tir da wannan dan dangi bi isa bunul ashirati au akhul ashirati dan dangi ko dan uwan dangi duk ma'ana ɗaya ne ashira anan ana nufin mutane ashira anan ana nufin kabila ana nufin Eh, mutane ma'ana mutumin bai da hali annabi ya ce wane ne ya zo nan ka tur da wane sannan sai masa izini ya ce a ce ya shigo falamma dakhala yayin fa'alana lahu alqawl Sun ma'azina lahu ya mai izini yayin da ya shigo fa'alana lahul alqawl sai annabi ya gaya masa magana mai taushi mun faɗi wannan mun ce siyasar zamantakewa mutumin da yake bayi da hali mai kyau mugun mutum to kar ka zo saboda kai babba ne kai mai matsayi ne ka fuskance shi da ƙarfi da faɗa da cin mutunci a shimfiɗa masa fuska wataƙila ya fahimce ka ya dawo ya gyara halinsa shimfiɗa masa fuska watakila ya zo da sharri ya zo da makirci to yadda ka karɓe shi sai ji nauyi sai rabu da kai a anguwan wani mutum barayi yan fashi suka zo mai da bindigogi da bindigogi suka shiga gidan shi kararraf suna kukin bindigogi za mu harbe ka ba mu kuɗi ya ce Abba. ya ce ku bi a hankali mana me na tashin hankali ya ce yanzu kai idan kuka kashe ni sai nuna ƙananan yaransa da wanda jarirai da wanda ake goyawa da masu yan firamare ya ce duba duk na yaran ya ce yanzu kuka sa bindiga kuka kashe ni don ku karɓi kuɗi wa zai kai yaran nan makaranta wa zai biya musu kuɗin makaranta wa zai ɗauki nauyinsu ku dai ku ce na ba ku kuɗi amma me ne kisa me ne harbi ki wala wannan magana da ya gaya musu sai ya sake musu jiki wani kuma da suka zo suka ce za su harbe shi alaji za mu harbe ka sai ce a'a ku yi haƙuri wallahi ba na son mutuwa yanzu warai kuwa ya ce ku yi haƙuri ya ce ku harbe ni ku bari da in kalata muku abin da ya samu wallahi cikin barkwanci kasan wasu Allah ya ba su sai ya cire masu tsoron gaba daya ba wani firgita ba wani tsoro kaka kaf kaf za su harbe shi a'a ku haƙuri in kuka harbe tsohon na ai kun da hankali Ya ce ku hakuri bari lalima muku ke wance zo maza mu duba musu abin da ya samu ya je kararrauto ya ɗebo ya ce ya yi muku haka ya ce akwai saura ka ya ce ai babu ya ce babu kuɗi a gidan nan ya ce ba zai samu kuɗi yanzu ba ai ba kuɗi ku dai ku gode Allah wannan inda kuka samu ku yi wa Allah godiya <laughs> wallahi talla da gaya maka suka sha dariyarsu suka kyale shi ya ce ba shi kenan ba suka tafi ya Allah isa <laughs> kwarai kuwa ba dole Allah ya to kaga alana lahul qawl kenan saboda gaskiya akwai mutumin da bayi da kirki dole in ya ɗebo zafinsa kai kuma sai ka sauke shi haka ake yan bal in aka bugo bal da ƙarfi ba sai a ɗora kafa sauke da ƙasa ba sai a sarrafa ta juya ta yi ta wani <laughs> haka ake yi to wato cikin rayuwar annabi akwai makaranta abubuwa da yawa za ka fahimta wani yanzu Allah ya bashi hikima duk yadda mutum yake wallahi shi zai iya zama da shi akwai wanda haka suke wani ana ganin ba shi da kirki yana da kaza yana da kaza amma wani wallahi ni ba da matsala da shi ko ya yake zan iya sarrafa shi abu ne mai sauki wasu Allah ya basu wani kuma gaskiya a'a sai dai zafi yadda ke zafi sauransu wani an shigo ya ce ta ka harba mana in ka isa ka harba kuma ka ga barazanar banza ne ba komai a hannunsa wai ka harba in ka yi. sai harbe ka me yin harbe ka nawa aka kashe <laughs> to wannan kenan to haka ana samu na mun yi bayanin wannan hadisin a karatun da ya gabata wannan yana cikin siyasar zamantakewa ta annabi amma ya yi wa gidansa bayani wannan ba giba ba ne lokacin da ya zo ya ce sai ce ka tur da wani malamai suka ce ya yi musu bayani ne don su san halin shi shi yasa suka ce in ka yi bayanin halin wani ba wai don ka sauke shi ko ka more ka ci su, wannan ba giba ba ne wani halinsa bai da kyau wani yana kaza yana kaza irin abin da yake yi ne ka faɗa don a fahimce shi to wannan bai zai zama giba ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya shigo sai annabi ya yi bayani ya ce to wani kaza ne tare da wani don su san halinsa ba hali ne mai kyau ba to amma da yazo fa alana lahu alqawl fa alana lahu alkalam annabi ya sauƙaƙa masa ya ainihin wato sake masa wato fuska yayin da ya faɗa sai annabi ya ce sai ya rasu sai na Aisha ta ce qultu ya rasulullah ma qulta thumma alanta lahu alqawl gashi abin da ka faɗa qulta ma qulta ka faɗa abin da ka faɗa sannan da ya shigo kuma sai ka sauƙaƙa masa zance faƙala ya aisha sai annabi ce ya ke aisha inna min sharrin nasi man raka nasu ai mafi sharri a cikin mutane shine mutumin da mutane suka kyale shi suka guje shi aw a nasu ko mutane suka watsa kashin sa ittiqa fuhshihi saboda jin tsoron ko kiyayewa alfasharsa da ɓarnarsa. da sabon allansa mutane sun rabu da shi ne saboda bai da hali mai kyau to yana daga cikin ɗabi'a mai kyau da ya kamata mu sifantu da shi a cikin sifofi na kwarai da mu'amala haka annabi alaihi salatu wasalam ya nuna mana kuma amfani karanta irin wannan hadisai ya koyan uwana mu yi kokari mu tsintsinci abinda za mu tsinta mu gabe za mu iya ɗabbakawa ko ba ka shi shine riba me za mu iya misaltawa wanda ya fi kowa riba shine wanda in ya karanta zai kokari ya implementing a cikin rayuwarsa ta yau da gobe Allah ba mu iko min annabi sallallahu alaihi wasallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe babu karatun sayil bukhari sai ranar lahadi sai jibi kenan ko karatun sayil bukhari babu gobe sai jibi insha Allah amma akwai na rana bayan azan zuwa la'asar insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh